ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما باي haka yan assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da ashirin da uku ga watan zulhijja watan sha biyu a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shi da yammaci na sha biyu sha biyu ga watan sha biyu sha biyu ga watan ɗaya kai shekara ta dubu biyu da bakwai miladiyya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun suke ne a ƙarshen suratul ahqaf yau za mu tashi farkon suratul muhammad ana kiranta da suna suratu muhammad saboda ambatansa da ya zo a ciki wallazina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim ana kiranta kuma da suna suratul qital saboda aya da take nuna alqital din a cikin ta suratu muhammad ita ce sura ta 47 idan mutum ya fara lissafi daga sama sannan tana kunshe da ayoyi ko dai talatin da takwas ko talatin da tara kamar yadda aka yi saɓani wajen kidayar ayoyinta wa mawdu'uhar ra'is alqital wal hasu alayhi daya daga cikin manyan abin da sura take karantarwa yaki da zuwa wajen yaƙi din li hifzi karamati muslimina domin tsare mutuncin musulmai domin yaƙi ko jihadi shi ke sa musulmai su yi kwarjini kuma a tsare musu mutunci kar wani ya tsallaka musu shinge kar wani ya ƙetara musu iyaka kar wani ya musu ta'addanci wa hurmati din da kuma kare alfarmar addini muna fatan ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar ayoyin daidai da kuma yin aikin su mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد ubangiji ta'ala ce na kafaru waɗanda suka kafurta wa saddu an sabilillah kuma suka kautar da wani daga tafarkin Allah a a'malahum an tozalta ayyukansu ubangiji ta'ala ya tozalta ayyukansu ma'ana dukkan aikin da suka yi irin wanda inda suna da imani za su samu lada a yanzu ba za a ba su lada ba siyar da miskini taimakawa gajiyayyu kai agaji inda wata annoba ta sauka sada zumunci duka waɗannan ayyuka ne na samun lada amma da sharaɗin wanda ya yi su ya siffanta da imani a sakamakon rashin imani ko mutum ya yi wannan aiki wato ainihin ba za a bashi lada ba shine ma'anar azalla a'malahum Allah zai tozalta ayyukansu wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura sai mu gabato da abin da duk suka aiwatar na aiki sai mu mayar da shi kura a bar ɗaiɗaitarwa wanda babu lada a kai malamai sun yi saɓani dangane da kalmar wasaddu an sabilillahi wannan kuma yana komawa zuwa ga ma'anarta ne a larabci domin sadda ya suddu kamar yadda na faɗa mana a wani lokaci na baya yana zuwa lazim yakan zo mu muta'addi idan an ce fi'ili lazim wanda yake la ya ila maf'ulin bihi mansub dukkan fi'ilin da baya bukatuwa zuwa ga mafa'ulin bihi mansub yaktafi bi marfu'ihi ya wadatu kawai idan ya samu fa'ili sai a ce masa fi'ilun lazim amma akan ce fi'ili muta'addi idan ya zanto la yaktafi bi marfu'ihi bal yata'addahu ila maf'ulin bihi mansub fi'ilin da zai bukatu mafa'ulin bihi mansub to shi kalmar sadda ya sudda tana daukan ma'anar guda biyu ko ta zanto fi'ilun lazim ko ta zanto fi'ilun muta'addin idan fi'ili lazimi ne mazdarin sa sai zanto as-sudud sadda ya yasuddu sududan bi ma'ana ma la yamilu mailan idan mutum ya kauce wata farkin gaskiya shi da kansa sai a ce sadda anis sabil bi ma'ana mala anis sabil wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa ay yamiluna anka mailan amma idan ya zanto muta'addi to mazdare kalmar sai zanto as-saddu sadda yasuddu saddan wato fi'lin ya zanto muta'addi la yaktafi bi marfu'ihi wa innama yahtaju ila mafa'ulin bihi mansub wannan kamar da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce yasalunaka an ash-shahr al-haram qitalan fi kun qitalan kabir wa saddin an sabilillah wa kufrun bihi wal masjid al-haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'inda Allah wal fitnatu akbaru min al ma da lafazin saddu a wannan lokaci sai zanto kautar da wani daga tafarkin gaskiya ba wai kai ka kauce ba bayan ka kauce ka kautar da wani ko kar in ce kai ka ce da kai nake ba wai ya kauce ba bayan ya kauce ya kautar da wani na cire kafin ka sabu zuwa gare ka saboda alaka ta dake tsakanin na da kai ma'ana sai a ce sadda ya suddu ya karkata yana karkata wanda idan ya zanto lazim ko a ce sadda ya suddu ya karkatar da wani daga tafarkin gaskiya yana karkatar da wani daga tafarkin gaskiya cikin waɗannan ma'anoni guda biyu da wanne ya dace mu fassara wannan kalmar da ke nan na kafaru wa saddu an sabilillah adalla a'malahum shin mu fassara shi da fi'ili muta'addi ko da lazim domin idan mun fassara shi da fi'ili lazim muka ce na kafaru waɗanda suka kafirta wa saddu an sabilillah suka kauce tafarkin gaskiya ya zama maimai domin kafircin shine ta farkin kaucewa ta farkin gaskiya kaucewa ta farkin gaskiyar kuma dai shine kafirci ya zama takara amma Allah zai na kafaru waɗanda suka kafirta su a kalan kansu wa saddu an sabilillah suka kautar da waninsu daga tafarkin gaskiya kaga wannan ya zama sabuwar ma'ana ba maimai ba to kuma ka'ida ce suka ce idza daral lafzu baina at-takrar wa at-ta'sis yajibu hamluhu ala at-ta'sis illa li dalilin yajibu ar ilayhi ah. idan har lafazi ya zanto zai zama maimai dangane da ma'anar da ta baya kuma a iya fasara shi ya bada sabuwar ma'ana bisa ga ka'ida dole ne a bashi sabuwar ma'ana sai bayan akwai wani wani dalili da ya tilasta mu maimaita ma'anar da sauti to sai mu ce tauhidi ne ah. ma'ana dai at-ta'sisu aula min at-tauhidi ah. shine idan ka takaice ita ka'idar at-ta'sis aula min at-tauhidi samar da sabuwar ma'ana shi ya fi maimaita ta da shine abin da wannan ke nufi ubangiji yace allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum wallazina amanu wa amilus salihat waɗanda ko suka yi imani suka yi aiki nagari wa amanu bima nuzzila ala muhammadin kuma suka yi imani da abin da aka saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalmar wallazina amanu ai duk ya shiga ma domin al-iman yashtamilu ala al-iman billah wal iman bi rasulillah bi rasulillah amma sai aka ware shi daban abinda ibn kasir yace takhsisun ba'da ta'mi wato zikr al-khas ba'da al-am lil ihtimam bihi a balaga bayan abu ya shiga cikin rububi sai a ware shi kaɗai don nuna muhimmancinsa domin da aka ce wallazina amanu wa amilu salihati waɗanda ko suka yi imani kuma suka yi aiki na gari kaga kalmar imani ta shafi imani da Allah imani da manzon Allah imani da dukkan manzanni ma imani da littattafai imani da amma sai aka sake cewa wa amanu bima nuzila ala muhammadin wato dan a nuna shi ne karaɗin karɓuwar imanin yarda da manzon Allah inda mutum zai da dukkan annabawan farko har ya zuwa ga annabi Isa dukkan jakadu har ya zuwa ga annabi isa amma bai imani da manzon Allah ba to imanin ba zai zama karbabbe ba bai shiga cikin wallazina amanu wa amilu salihati ba har sai ya zanto wa amanu bima nuzila ala muhammadin kuma suka yi imani da duk abin da aka saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa huwa al-haqqu min rabbihim domin shine gaskiya daga wajen ubangijinsu wannan jumla wa huwa al-haqqu min rabbihim jumla ce itiradiyya domin jumla israfiya ita ce jumla da za a kawo a tsakiyar zance an fara zance kafin a karasa sai a kawo wata jumla a tsakiya don wata fadakarwa ta musamman sannan sai a baka karashin zancen kamar in ce idan an tashi daga karatu an yi sallar isha'i yau ba ko za mu tashi ba ita Allahu sai zuwa karfe takwas da wani abu to ka zo gida zan baka kyautar littafi kalmar wannan ba za mu tashi ba sai karfe takwas da wani abu jumla ce itiradiyya domin asalin zancen idan an tashi daga karatu kuma an yi sallar isha'i ka zo gida zan baka littafi amma ba ko za a tashi ba har sai bayan takwas ma'ana dan ka san lokacin da za a tashi kar ka zo ka tace wani lokaci daban sai ce ai da ma na ce ma sai bayan takwas abin nufi kenan to kaga kenan wa amanu bima nuzila ala muhammadin suka yi imani da abin da aka saukar kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da aiki suka yi ayyuka na gari suka yi imani da abin da aka saukar wa manzon sallallahu alaihi wasallam kaffara anhum sayi'atihim wato Allah zai kankare kurakuransu wannan shine cikon zantar amma sai aka ce wa huwal haqq wannan ko ne gaskiya dama ina fatan kun fahimta wa amanu bima nuzila ala muhammadin kuma suka yi imani kan abin da aka sarfa manzal wa huwa al-haq ko dama ne gaskiya to sai aka tafi karashin zantar kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum ubangiji zai kankare kurakuran su da suka yi sannan ya gyara lamurran su bal shine hal ko ash'an akan ce albalu ana nufin ash'anu akan ce albalu ana nufin alhal ina fatan an fahimta wa aslaha balahum Allah zai gyara sha'anin su sha'anin su na duniyar su da sha'anin su na lahirar su sha'anin su na zamantakewar su sha'anin su na kasuwancin su ma'ana a sakamakon imani Allah na haɓaka mutum ya gyara lamurransa shi da wa aslaha balahum ذلك بأن الذين كفروا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم ذلك أبند أكا أنبتا أبايا نسوى ذا ألالا تأيكن كافرين أضل أعمالهم sannan kuma za a kankare zunubin mummune a gyara lamarinsu a gyara lamarin su kaffara anhum sayyi'atihim wa asla balahum wannan zalika din tana isharar ne zuwa ga ababen gaba daya zalika abin da aka ambata a baya abin da sa aka yi wannan kaso waɗansu aka gyara sha'anin su waɗansu aka lalata waɗansu aka karɓi ayyukan su waɗansu aka lalata nasu waɗansu aka kankare zunuban su waɗansu aka kyale zunuban yadda suke dan aka masu da su me yasa aka yi haka annan annal ladina kafaru tabu'ul batila dan su waɗanda suka kafarta sun mabarna sun bi ƙarya sai a faɗa musu ƙarya sai su yarda da ita sun ma san ƙarya ce sai su bi ta dan biyan bukata dan cimma wata bukata ta duniya wa annal ladina amanu tabu al haqq min rabbihim so ko waɗanda suka yi imani sun bi gaskiya da su zo musu daga wajen ubangijinsu waɗansu malaman suka fassar al-batil cewa shine shaytan kafirai sun yi biyayya da shaytan sannan al-haqq adan kuma shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duka dai kullu qawlin lazim al-akhar idan mun ce suka bi gaskiya wato mummune sun bi gaskiya kafirai ko sun bi bata ma'anar dai duk ita ce kuma idan an ce kafirai sun bi shaidan mummune kuma sun bi manzan Allah domin bin gaskiya shine bin manzan Allah bin bata kuma shine bin shaidan kenan kazalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum kamar haka dai ubangiji ta'ala ke bugawa mutane misalan su wato yake ambatan siffofin bangarorin biyu bangaren mummunan da suka yi imani bangaren kafiran da suka kauce wa gaskiya kuma a faɗi sakamakon kowa dan kai ka san tafarkin bi cikin guda biyun wanne za ka bi inna hadaina fasabila imma dakiran wa imma kuma an riga an yi bayanin tafarkin gaskiya wa kazalika nufassilu al-ayat wa litattabi'ina sabilul mujrimin da haka muke rarrabe ayoyi domin hanyar za ta fito fili a gane ta dan kar a bita a kyamace ta haka hanyar mutan kirki ta bayyana ita kuma dan a bita dan ita ce hanyar tsira Allah ya فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق حتى إذا أثخنتموهم أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم أنا ما ليتي ولما بين تعالى أن a كفروا أضلوا أمانهم yayin da Allah ya gama bayanin cewa waɗanda suka kafarta fa sun riga sun tozarta ayyukansu su da kansu wa anna atibaral insani bil amal shi ɗan adam yana samun kima da mutunci ne saboda aiki kuma aikin ya zama kyakkyawa wa man amala lahu fa huwa hamad hamadun idamuhu khairun min wujudihi dukkan wanda baya da aiki na gari to ya zama shirme kenan rasar da shi yafi alkhairi sama da samuwar sa a ce babu shi yafi a ce an same shi to ko kafare tunda ba su da aiki na gari samuwar su a ban kasa ba ta da amfani da haka kala ta'ala mukhatiban lil muslimin ubangiji ta'ala sai ya faɗi wannan aya ta gaba yana mai magana da mummunai yace fa idza bil ladina kafaru idan kun gamu da waɗanda suka kafarta fa darbar rikab ku sassaru yayansu su fuffulle kawunan su masdarun badalun min al-lafz fi'li wannan fa darba asalin sa daga daraba yadribu darban ne an kawo masdar a madadin a furta fi'ilin sa a madadin a ce fadribu riqabahum sai aka ce fa darba riqabi abin nufi fadribu riqabahum darban ku fuffulle kawunan su matukar fullewa ku sassare kawunan su sassarewa shine sai ai fadribu riqabahum ai uktuluhum wa abbara bi darb riqab an ce sare wuya لأن الغالب في القتل أن يكون بضرب الرقبة domin galibi dai kisa ya fi saurin faruwa idan an fulle kai amma ba wai ana nufin takaituwa wajen fulle kai a wajen yaki ba a'a idan wajen yaki dai an ribar ita ce kisa in dai kuka fita da su filin daga su suna farautar rayukanku ku kuna farautar rayukansu. su sun daga tutar shedan ko kun daga tutar Allah saboda Allah ya ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa tunda kuna dage da tutar Allah ita kuke son ta ya saba kar fadi sai wani ya tare kuke ce sai ya kayar da ita to fatar barrika ku fuffulle kawunan su abin nufi ko kawar da su daga ban kasa ko yaƙe su har su mutu ta hanyar tsara ne ta hanyar harbi ne ta hanyar koma ne. amfanin da yake da ya zanto babu hatta idza askantumuhum har yanzu a lokacin da za ku raunana su ai aktartum fihim alqatla kun yawaita kisa cikin su wa ko kun raunana su Gilgira hati da raunuka wa ad'aftumuhum kun raunana su kun yi musu lagalaga fashuddul wasa to sai ku sanya igiya ku daddaure sauran a matsayin fursunonin yaki ma'ana kun kashe waɗansu sauran kuma sai ku ribace su domin daga shadda ya shuddu shaddan ne shine daure abu fashuddul wasa ku kulla igiya ku daddaure su ai fa amtiku anhum wa asiruhum وشدوا أما يوثق به الأسرى ko بما يوثق به الأسرى wato ku daddaure su da abinda ake riba ce fursunonin yaƙi da shi to bayan kun riba ce su kun daddaure su kun zo da su gida an zo da su wajen imam jagoran yaƙi sai Allah ce fa imma mannan ba to ko dai kuma ku yi musu baiwa ta yanci ku ce ku je an yanta ku wa imma fida'an ma kuma ku karbi fansarsu shi ma wannan wa in man mannan mazdari ne an riga an shafe fi'ilinsa haka kuma in ma fida'an masdari ne kima an shafe fi sa asalin zantan wa in ma an tamunnu alaihim mannan wa in ma an tufadu minhum fida'an ko dai ku yi musu baiwa ta yanci ku ce ku je an kinta ku wa in ma fida'an ko kuma ku sa musu fansa ta kuɗi cewa ku fansa kansu su fanshi kansu da ita ko kuma ku idan kuna da yan uwanku da suka ribate a wani yakin da ya wuce a baya sai ku ci to ga kuma na ku mun kama ku sako namu mu sakan muku naku don mutum ɗaya namu a madadin naku ɗaya ina fata an fahimta ko don mutum ɗaya namu mu ba ku naku biyu ko dai wani abu da za ku ne da shi domin fansa ana yin ta ko dai su fanshi kansu da kuɗi ko kuma su fanshi kansu ku yi musayar fursunoni tsakanin ku da su sun kama sun kama to sai a yi musaya shine wa'in in ma fida'a to haka za ku yi ta yi tsakanin ku da su hatta taba al-harbu auzara har ya zuwa lokacin da yaƙi za ta sauke kayan nauyinta kila sai ku ji hausar a karkace dan yaƙi a larabci ta mace ce ba namiji bane amma a hausa ko yaƙi ne ne namiji ne alharbu yaƙi yaƙi a larabta mace ce shi yasa aka ce hatta taba alharbu a madadin a ce hatta ya za alharbu sannan auzara kayan nauyinta lafazin auzar jam'i ne na wizr al shine dukkan wani abin da ake yin yaki da shi da takobi da bindiga da igwa da bam dukkan su wizr ne da tankar da za a shiga da dokin da za a hau a su kwane in garman doki dan a fita yaki shi ma dukkan sa wizr ne to laraba sukan ce wada'atul harba auzaraha yakin ta sauke kayan nauyinta abin nufi an kwanta damarar yaki haka za ku yi hatta ta harba harbu auzaraha har a kwanta damarar yaki kila in ka faɗa haka a Hausa ya biya bukata ko ka ce hatta ta da alharba auzarha har sai kurar yaki ta lafa to amma fassara musu kalmomin a ɗaiɗaikunsu su wannan da abin da ake cewa sanin asali shi yasa kare ta alli idan mutum ya san asalin kalmomin ko wace yadda take to kuma sai ga wata jumla ce a Hausa za ta bada ma'anar dan idan kace za ka yi fassarar kai tsaye sai zanto Hausar a karkace hatta ta za alharba auzarha har yaki ta sauke kayan nauyinta kuma sai auce haka ba bayani shi ne turare ba zai fahimci sakon ba amma bayan kayi bayanin cewa yaki mace ce sannan al'auzar jam'i ne na wuzur wuzur kuma shine duk abin da ake amfani da shi wajen faɗa to kaga anan sai ka lura idan laraba sun ce wada kal harba auzarha me suke nufi Shi shine abin da a zaka ce korar yaƙi ta lafa an kwance damarar yaƙi an dakatar da yaƙi an saka ta buɗe wuta duk ma'anar da ka bayar cikin wannan ta biya bukata wajen fassara sakon aya dan ba lalle bane kai fassara tarjama harfiya abinda ake tarjama ma'anawiya wajen fassara alqur'ani mai girma abin nufi idan kun gaba da su a wajen yaƙi wannan shine hukuncin ku raunana su ku yi musu laga-laga sannan daga baya ko dai ku karɓi fansa ko ku ba su kyautar yanci hatta ta ba alharba auzaraha har ya zuwa lokacin da kular yaki za ta lafa to anan malamai suka sabani me ake nufi da hatta ta ba alharba auzaraha bayan na faɗa muku ma'anonin kalmar a Hausa ko kuma zuwa yaren Hausa daga Larabci zuwa Hausa waɗansu suka ce abinda ake nufi da alharbu anan ai ahlul harbi hatta yaba ahlul harbi auzarahu har ma'abuta yaki su kwance da amma sai aka ce yakin ana nufin ma'abuta yaki dan larabci akan shafe mudaf a kyalin mudaf ilaihi liyanu wa manabahu li yakuma maqamahu mahallahu a cikin larabci to duk da haka dai ma'anar bata ƙara fitowa ba cikin maganganun su ma'anar da suke nufi a cikin maganganun su shine ma'ana za ku yi ta yakar su wa za ku daina yakar su ba hatta ta zalla arba wa ha, har sai san kunce ce damar da yake ta hanyar furta kalmar shahada to daga lokacin nan ne to babu fadar barnikabi ballantana ma a ce fa suddur wa sak dan sai ga darbur riqab sannan suddur riqab sannan maganar wa imaman nan fa imaman nan ba'du wa amma fida'an ta biyo baya ma'ana daidai da fadin Allah ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din lillah ko wa yakuna ad-din kulluhu lillah ko yaƙe su har yanzu zanto ba su tana a ban kasa shine فضرب الركاب حتى إذا أسكنتموهم فشدوا الوثاق وكذا وكذا حتى تضع الحرب أوزارها بمعنى حتى يقولوا لا إله إلا الله haka waɗansu malaman suka ce ina ba an fahimta waɗansu malaman suka ce hatta ta ba alharba auzarha sun daina yaƙar ku sannan za ku daina yaƙar su dukkan dai ma'anar kowace ɗaya ce idan sun furta kalmar shahada za ku daina yaƙar su idan su sun daina sun ce ai sulhu to dama Allah ce wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah innahu huwas samiul alim ina ba an fahimta to dai wannan aya mai kake nunawa abinda wannan aya take nuna yan uwa musulmi idan aka da kafirai a wajen yaki ana son a yi musu ba daɗi hikimar yi musu ba daɗi ba wai dan keta musu irin liba ne kadai a'a dan mu kare namu mutunci dan kar nan gaba shedanin su ya suranta musu su yaƙe mu kamar da Allah ya ce fa imma tasqafannahum fil harbi fasharrid bihim man khalfahum la'allahum yadhakkarun idan ka gamu da su a wajen yaƙi ka lallasa su ka firgitar da wanda ba su ba da su abin da za ka wa wannan wanda ba su ba ya gani ya tsorata to wannan ne abin da ake son ku duk wannan dan ku bai wa kingin ku na musulunci martaba dan ku bai wa addinin ku masallatan ku dakunan karatun ku kariya dan ku bai wa kasuwannin ku da tattalin arzikin ku kariya kar wani ya yi mafarkin zai zo ya yake ku ballata la riba ce dukiyar ku dan ya riga ya san ku din mazaje ne shi yasa Allah ya ce mu zama haka dan an ce maso zama lafiya ya tanadi makami ma'ana kakan tanadi makami ko dan idan an san kana da shi ba za a ketara maka iyaka ba amma an san baka da shi to ka zama wato karkatacciyar kuka mai daɗin hawa sai wancan ya hausa nan wancan ya hausa nan gudu ina fata an fahimta shine hatta tada al-harbu awzaraha har an tsagaita wutar yaki to abinda wannan aya ta nuna kenan ma'ana ana buƙatar ku zama da gaske shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka kammala yakin badar yana bai karɓi fansar waɗansu daga cikin kafirai ta hanyar shawara sahabbai don ya tambaye su ga kafirai an riga an kama a matsayin fursunonin yaƙi shin mu ba su yanci ko mu karɓi fansar su ko mu karkashe su me kuke ganin za a yi sai zana abubakar ce ni ina ganin a karɓi fansar su umar ɗan kafa bai ce ni ina ganin ka ba ni izini in fulle kan wani ka ba wani izini in fulle kan wani ka da a karkashe su kawai me amfanin su ba sun kafar Allah ba ragowar sahabbai da suka ji shawarar abubakar siddiq gobe abubakar manzo Allah sai bi shawarar sayyidina abubakar aka ce kafaran maka su fanshi kansu suka rika bayar da dukiya suna fansar kansu sai Allah ya saukar da aya yace ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yukhina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim laula كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم azabun عظيم fakulu mimma ganimtum halalan tayyiba wattaqullaha innallaha ghafurur rahim aka ce bai dace ba ga annabi ko ma wani annabi ne an kuna lahu asra wai ya rike fursunonin yaki a hannu yana jiran su fanshi kansu da kuɗi hatta yuskana fil ard har sai ya cika ban kasa da gawawakin kafirai ma'ana dai hatta idza askanta muhun domin al iskan shine al ihlaku bi kasratil ta hanyar yawan kisa ko kuma al raunanawa ta hanyar rage yawan dangin su kaga dai raunanawa kenan hatta yuskana fil ard turiduna arda dunya wallahu al akhirah yanzu kuna son wata wani abu ne na duniya bayan Allah na so muku lahira ko mun ne kuna son duniya da haka ku ce za ku karɓi fansa wallahu al akhirah Allah ko na so muku lahira wallahu azizun hakim Allah mai izza ne mai hikima ne laula kitabun min Allah sabaq ba da wani littafi na Allah ba da riga ya gabata cewa ba zai kama annabi da laifi ba ko al'ummar manzon Allah maghfurul laha tare da shi wanda suka yi imani da shi dama ga an riga an sa su cikin rajista ta waɗanda aka yi wa gafara ba dan wannan ba lamasta kun fi ma a akhadtum azabun azim da azaba mai girma ta shafe ku dangane da abin da kuka karba na kuɗi wajen fansar kafirai wajen ba su fansa fa kulu min ma ganatum halalan ba, wa taqullaha inna allaha ghafurur rahim ku ci daga abin da kuka samu na riba halalan a matsayin halal bai ba da dada wallahu ghafurur rahim ubangiji ta'ala bai gafara ne ko mai rahama ne abin nufi sai waccan aya ta nuna bai dace annabi yayi abin da ake kira al-iskhan ba bai dace ya karɓi fansa ba har sai yayi ne al-iskhan hatta yuskhina fil ard to wannan sai ta zo ta ce fa imma mannan ba'du wa imma fida'an hatta tara al-harb wa zaraha to ita wannan aya ta cikin suratul muhammad da muke magana akan ta malamai sun yi sabani akan ta waɗansu suka ce aya ce mansuha an shafe ta wata aya ce ta shafe ta Faɗin Allah ta'ala fa idan salaka al-ashhur al-hurum faqatul al-mushrikeena haythu wajadtumuhum wa quduhum wa hsuruhum wa qawdu lahum kull marsad fa in tabu wa aqamu salata wa inna ma'ana idan watanni masu alfarma suka riga suka shuɗe to ku yaki kafirai a duk inda suke hayi ku wajatum duk inda kuka same su wa ku kama su a matsayin fursunonin yaki waqtuluhum wato ku yaƙe su ku kama su a matsayin fusu wa kawzuruhum kullu marsad wa hasuruhum ku kewaye su ta yadda ba su da mafita wa qawluhum kullu marsad dukkan wata madakata ku tsaya ku tafke su to sai suka ce wannan aya ta cikin suratul tauba lalle ta ce kenan yanzu babu maganar fa imaman nan ba'du wa ma fida maganar a ba su kyautar yanci babu ita maganar a ba su kyautar fansa babu ita haka waɗansu malamai suka ce amma waɗansu malamai suka ce a'a wannan aya tana nan har yanzu wacce ta cikin surutu tauba ta faɗo wani ɓangare ne na abin da shugaba na iya yi sannan wannan kuma ta faɗo wani ɓangare na abin da shugaba na iya yi al'amurra guda hudu ne dai al'amurra guda hudu lokacin da ake yakar kafare abu na farko yakar su a karsu abu na biyu riba ke su a matsayin fursunonin yaƙi abu na uku a kama su wato idan an riba sai su a matsayin ne yake a mai su bayi kenan a riba sai su a mai da su bayi sannan kuma abu na hukun kenan abu na shi shine a ce su fahimci kansu ma'ana ko dai a karkashe su ko a riba su a mai su bayi abu na biyu kenan ko kuma su fanci kansu wanda shine abu na uku abu na hudu shine ko a ce an ba su kyautar yanci waɗannan ababai dukkanin su akwai su a cikin ayoyi da hadisi da kuma aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen badar ai an kace mutum 70 kaga an kisa a ce ya halatta yin kisa an ce mutum 70 kaga an ribace waɗansu cikin waɗanda aka ce manzon Allah ya sa an karɓi fansar waɗansu an ba su an ci an rubuta musu fansa su ba da kuɗin su fahimci kansu a cikin a lokacin nan fa hadda yassa zainab an karɓi mijinta abul an kama ta a matsayin fursunan yaƙi na cikin kafirai dan a lokacin ba haramta aure ba tsakanin mummuni da kafiri saboda haka ga ƴan Allah amma mijinta yana kafiri aka kama shi cikin fursunonin yaƙi ita kuma tana makka manzo Allah na Madina da ta ji an ce an rubuta Khadija ta ba ta lokacin da za a kai ta gidan miji sai ta aiko da shi ta ce a karba a matsayin fansar mijinta da manzan Allah ya ga wannan abun wuyan sai suna Zainab din kuma ya nuna na Khadija har sai da ya kusan ya fitar da kwallo a idansa sai ya kalli sahabbai yace in kun ga za ku iya ba ta abin wayanta kuma ku saki mijinta ya koma ba a karɓi komai ba to fa iya maza Allah sai ya faɗo da abin sai shawara da sahabbai suka sha ta suka ce amma wata da abin wuyanta a ga wata da abin wuyanta a karfi to kaga an karbi fansa kenan an kama waɗansu sannan manzo Allah da kansa ya yi umarni a kashe wasu a wannan lokacin daga cikin wanda aka umarni a kashe kaga akwai annabur ibn al-harith gashi an kama shi cikin birnin yake manzo Allah ya kace sannan kuma a cikin hadisin bukhari da sauran littafan sirra mun ga yadda su mama ibnu usal lokacin da aka kawo shi masallacin manzo Allah bayan ya karkace su daga cikin sahabbai manzo Allah sa daure shi a jikin digar masallaci ko durka cikin dirkokin masallaci ko ginshikin masallaci shi da kansa yake kawo masa abinci a gidansa ita su mama kai ne ka kashe waɗansu daga cikin sahabbai na yau ga ka a hannu da kake tsammanin zan yi maka sai ce to idan ka kashe ni ka kashe wanda ya cancanci a kashe shi don ni ma na kashe maka mutane in ko ka yafe ni yo ai dama ba sabon abu bane a wurin ka ka yafe wa waɗanda suka yi maka laifi <laughs> sai manzo Allah ya mutu shi ya ne har kwana uku aka yi manzo Allah na masa wannan tabbar shi kuma yana bibiya tawakkal ansa daga nan sai manzo Allah ya ce a sake shi ya tafi sa ka gani fa imaman nan ba'du yani ba'd al-maqdirati wal akhdh bil adu wa imma fida'an saboda kaga anan mun ya sake shi ya yi tafiyar sa shi yasa malamai suka ce waɗannan ababai guda hudu duk wanda aka shafe cikin addinin musulunci a wajen yaki akwai yakar kafare a karkace a wajen yaki akwai riba ce su a mayar da su bayan su taimaka aiki a gida abu na biyu kenan a wajen yaki akwai bayan an kama su a ce su fahimci kansu da dukiya ko ai sa ya fursunoni da kaga abu na uku kenan a wajen yaki akwai kuma cewa an ba su kyautar kansu an yantar da su an ba su kyautar yanci su je shi kenan aka ce shi imam ne sarkin musulmi sarkin ne zai duba cikin waɗannan guda hudun ya ga wanne ne zai yi wa da'awar musulunci amfani idan akwai waɗansu kangararru cikinsu yan ta'addan cikinsu marasa mutuncin cikinsu wanda ko an ba su kyautar yanci to za su yi su karkashe musulmi to wannan ba su da amfani za a yi musulmi gara kashe idan akwai yan waɗanda tuwo su aka yi taho yaƙi a saka labatar ba da niyya ba su ma suka tafi turza sa su aka aka tafi da su to wannan ba su kyautar yanci na sa su yi mai su musulunta idan akwai waɗansu wanda suke masu kuɗi a cikin su kuma daular musulunci tana fama da kamfar kuɗi ba kuɗin shiga da yawa to wannan masu kuɗin sai abu da ba su yanci kyauta sai a ce su fanshi kansu dole musulunci ta kare ƙarfi ta fuskar tattalin arziki abin da duk shugaba ya ga shi ya fi amfani ga musuluncin da da'awar su ya kamata yi babu laifin shi kuma shugaba ya nemi ma abokan abokanan shawara ya shawarce su dan Allah ce wa amruhum shura bainahum duk abin da yi ba a shafe ko ɗaya ba kamar da Imam Shaukani ya bayani a cikin Nailul Awsar da haka da waɗannan hukunce hukunce guda hudu duk suna sannan aya tana nuna cewa a sai da an gama da su za a yake su ko kuma a'a sai an gabatar da da'awa dan Allah ce fa idza laqitum allazina kafaru fa darba rika da an gama da su za a yake su ko kuma sai an gabatar da da'awa malamai suka ce idan da ba a taɓa kiransu zuwa ga musulunci ba to sai an gabatar da da'awa kafin a yake su amma idan da an taɓa kiran su zuwa ga musulunci ba su ansa ba to yanzu ba buƙatar a jaddada da'awa kawai a iya ta su kai tsaye sannan kuma idan su ne suka kawo hari garin ku ko yanzu za ku kare ne to wannan ko kun taɓa kiran su da ko ba ku taɓa kiran su ba ya halatta ku yake su kai tsaye dan su suka kawo hari amma lokacin da kuka kai hari wani gari da'awa yake fara gabatarwa sannan mai sannan yaki ina fata an fahimta sai an gabatar da'awa sun ki karba sannan aka ce to ku za ku bada jizya sun ki karba sannan sai ayi yaki kamar yadda hadisin Ali bin Abi Talib lokacin yakin Khaibar abinda manzo Allah ya ce masa kenan yace idza hatta tanzila bi sahatihim ugudu hatta tanzila bi sahatihim ka je har sai ka sauka a farfajiyar garin su ka fara kiran su zuwa ga musulunci idan sun ansa shi kenan in sun ki jizya in sun ansa shi kenan in sun ki nemi taimakon Allah ka auka musu zaka ci nasara akan su a ce ya ƴan uwa musulmi ba a fara yakar kafirai har sai bayan an gabatar da da'awa duk wannan abin da yake nuna wa a cikin koyarwa ta addinin musulunci shi addinin musulunci ba wai jinin kafirin yake sha'awa ba ba wai jinin sa ake sha'awa ba takobin musulmai ba ta kishirwar jinin kafirai dukkan wanda ya faɗi cewa musulmai yan ta'adda ne ko suna su yan tari zaune tsaye ne to bai fahimci musulunci ba ko ya fahimta da ganga yake jifar musulunci da abin da babu shi a cikinsa yanzu cikin ababe guda hudu kisa riba cewa a matsayin bawa rubuta fansa kyautar yanci dan Allah a cikin guda ɗaya ne kisa guda uku dukkan su rayuwa ne me yasa musulunci ya rinjayar da rayuwa akan kisa ka gani adalci musulunci ma'ana inda a ce musulunci na ta'awar kisa ne da sai rinjayar da kisa akan me akan rayuwa hanyar ni ba ce a mutum ya zama bawa a cikin musulunci hanya ce guda biyu ko dai ta fuskar yaƙi na jihadin musulunci aka riba ce shi ko kuma wani ya samu ta wannan hanyar kai ka saya ita ce hanyar samun bawa a musulunci amma hanyar ba da yancin kuma ta rukunyi wane biyu wane uku wane hudu wane biyar ina fata an fahimta idan ka yi kisan kai na kuskure daga cikin abin da za ka yi akwai yantar da bawa an fata hariru za ka رقبة mumina idan ka yi wa ka zihari sannan ka so ka koma daga cikin abin da zaka yi akwai mai yantar da bawa wallazina yuzahiruna min nisa'ihim udur li ma qalu fa tahriru raqabatin min qabl an yatamassa idan ka yi rantsuwa daga baya ka saba rantsuwar ka cikin abin da zaka yi akwai mai akwai yantar da bawa fa kafaratu it'amu asharati masakina min awsati ma tutimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba ba abu guda hudu kenan idan ka tashi kuma ka sadu da matarka cikin azumi sai ka so kai kafara daga cikin abin da zaka yi akwai yantar da bawa idan kai kaza akwai yantar da bawa idan kai kaza akwai yantar da bawa kaga hanyar yancin ta fi hanyar bautarwar yawa to ba idan mutum bai san musulunci ba sai kafare su yi ta jifan musulunci da abin da babu shi a cikin sa lalle a cikin musulunci akwai jihadi manzo Allah kuma ce wal jihadu mazun ila yawmil qiyamah wannan dai yadda kafare suka so su lallace ka ko kuma su tursafa ka a wajen matsatsun zance har ka ce addinin musulunci babu yaki a cikin ka karka yadda ka faɗa ka in ka faɗa ka kaiwa Allah da manzon sa kariya duk yadda kafirai suka so canja maka fassarar musulunci su ce islam na nufin peace ka ce ƙarya ne musulunci baya nufin peace abinda islam yake nufi total submission to god total submission to Allah cikakkiyar sallamawa ga Allah ba wai a fi a mare ka kuncin da maka ce fi ka ba da kuncin ka ba da hagu a mare ka ce fi wannan duk wanda yake musulunci na nufin zaman lafiya kare yaki fa man itada alaikum fa atadu alaihi bi mithli ma tada alaikum wattaqullaha wa alamu anna allaha ma'al muttaqin wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha inna allaha yudafi'u 'anil ladzina amanu inna allaha la yuhibbu kulla qawanin kafur udhina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu wa anna allaha ala nasrihim laqadir fa in ubangiji ta'ala ya ce fa idza laqitum alladhina kafaru fa darba riqab hatta idza askhantumuhum fashuddu alwasa fa imma mannan ba'd wa imma fida'an hatta taba alharb aw zaraha wannan ma'ana ta bayyana sai Allah ce zalika abin da yake nufi hukumuhum zalika hukuncin su shine haka abin da aka ambata muku an shar'anta muku ku yi haka fa darbar rikab an shar'anta muku fa suddur wasan an karanta muku fa imma man nan ba'du wa imma fi da'an dan an karanta muku hukumuhum zalika shine ma'anar zalika kaga ai wakafi ne a wajen walau yasha'u Allah inda Allah ya ga dama lan tasara minhum da ya halakar da su ba sai kun yaki ba amma Allah bai so ya halakar da su da girgizar kasa ba bai so ya halakar da su da ruwan duwatsu daga sama ba a'a so yake ku yake su walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd Allah na son ya jarrabi sashin ku da sashi a jarrabe su da ku a jarrabe ku da su ku ji ba daɗi lokacin da suka zage musulunci amma ku mayar da martani ku ji ba daɗi lokacin da suka kawo muku hari amma ku jure ku rama ana son a jarrabe ku ne la tubla wanna fi amwalikum وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون ba za a kyale ku ba ka sai an jarrabe ku da su su fi ku yawa su fi ku makami su fi ku tattalin arziki su fi ku kafofin yatsa labarai su za su kitsa me suke so a faɗa a duniya a matsayin yayi ku din ba ku da kafar watsa labarai mai karfi in kuna da su da ma'aikatan ku musulmin ku da nasu duk suna aiki ne dan su din ba dan ku ba sun zama karnukan farautar su illa man ja'a rabbuka sai waɗanda kawai Allah ya tsare su daga cikin su duk wannan jarraba ce walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'a. Allah ya karanta ku yake su don ya zarrabu sashin ku da sashin a gane mummunan cikin ku waɗanda suke tsayayyu waɗanda za su tsaya akan gaskiya wallazina qutilu fi sabilillah duk waɗanda aka kashe a cikin tafarkin Allah falan a a'malahum Allah ba zai tozartar da ayyukansu ba a wata kira'a wallazina kasa fi sabilillah waɗanda duk suka yi yaƙi wajen tafarkin Allah ko da ba su mutu ba a wajen falan yudilla a'malahum wato Allah ba zai tozantar da ayyukan su kaga kira'ar guda biyu ta fa'idantar da ma'ana guda biyu ma'anar farko waɗanda suka aka kashe su a wajen yaki ko da su ba su kisa ba kashe su da aka yi ya ba su ne kima da martaba wala ta saban alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun waɗanda kuma suka kace kafirai a wajen yaƙi katalu suka yaƙi ko da ba su mutu ba a fagen yaƙi zuwan su jihadin ya ba su kuma dai wani matsayi dukkan su falan yudilla a'malahum Allah ba zai tozunta ayyukan su ba sayahdihim wa yuslihu balahum da sannan Allah zai shiryar da su shiryarwa a nan duniya yayi musu tawfiki da abin da za su yi ya zanto daidai suna da rinjayen aiki na gari suna da rinjayen magana ta gari suna da rinjayen ma'amaloli na gari sannan wa yuslihu balahum Allah ya gyara lamarin su wa yudkhiluhum aljannata arfaha lahum ya shigar da su aljannar da ya sanar da su ita malamai suka ce za a tashi a ranar tashin kiyama a yi hisabi yan aljanna a dare kowa a kofar aljanna shi da kansa zai gane gidansa zai gane gidansa na aljanna sama da yadda ya san gidansa na duniya zai gane matarsa da masu yi masa hidima a gidansa na aljanna sama da yadda ya san matarsa da masu yi masa hidima a nan gidan duniya shine wa yudkhiluhum aljannata Allah zai fitar da su aljanna arrafa halahum wanda ya sanar da su ita an gane ku yudkhiluhum aljannata arrafaha lahum kenan arrafaha daga at-ta'rif ne wanda ya sanar da su ita waɗansu malaman suka ce a'a wa yudkhiluhum aljanna zai shigar da su aljanna arrafaha lahum daga al-arf ne al-arf shine asib ay tayyibaha lahum aljannar da ya kansa sa musu ita in akwai wannan a Hausa ma'ana yasa ta zama mai kamshi domin al-arfu a larabci shine kamshi komai na aljanna yana kamshi yana kanshi to shine arrafa lahum Allah sa mu cikin su Allah ya ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit sallar والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم Ubangiji ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani in tansurullah in kun taimaki addinin Allah bittiba'i awamirihi wa tinabi nawahihi ta hanyar bin umarninsa da hannuwa daga dangin haninsa yansurkum Allah shi ma zai taimake ku ala a'daikum akan abokanan adawar abinda ake so a cikin mu a samu addinin Allah da ilimin da Allah ya baka ilimin addini kana karantarwa kana isar da shi ga mutane a matsayin amana kakan faɗi abu ko da ya shafi laifinka ko laifin wani ubangidanka ko wani naka na gaskiyar da ka sani kakan faɗi kuskure ko da naka ne ko da na waninka ne wannan amana ce ilimin addini dole ka faɗi gaskiya ba ganin cewa bari in yi rufa rufa nan aya ta shafe ni kar in faɗa nan ta shafe wani makwabci da yake ke bani zakka kar in faɗa nan ta shafe wani ubangida na a gwamnati kar in faɗa hmm, dole in faɗa sai dai ba larura bane ba sai na ambaci sunan shi cewa wani fa ya da ciki amma shi ma in yaji ai ya san da shiga ciki ni ma in yaji ai na san ni ma na shiga ciki to shi ma yaji a jika to wannan shine abin da yake wajibi ka isar da ilimin addini a matsayin amana in ilimi Allah baka ka ba da lokacin karantarwa daidai yadda zaka iya ma'ana makura iyawarka ba wai abin da zaka san wa mutane ba makurar abin da zaka iya yi sannan idan kana da dukiya ka taimaki addinin Allah da dukiyarka wajen haɓaka addinin musulunci a gaba a nan gurin ka nemi mashawarta da za ta saka shawarar mai ya cancanta kai da akwai lokacin da kuɗi a wurin kana son kai aikin addini amma sai ka abu mai karamin muhimmanci ka kyale mai babban muhimmanci to amma idan ka nemi shawarar masana gaskiya waɗanda suke jin tsoron Allah sai su baka shawarar bai ya kamata ka yi wanda ya fi cancanta ka yi to wannan sai ka taimaki addinin musulunci da dukiyarka sawa'un ka ɗauki nauyin wani ya yi karatu don ya zo addinin musulunci hidima da wannan karatun da yi sawa'un ka gina wani ajin karatu ne sawa'un ka ɗauki nauyin malami ne a wata makaranta da za a karantar a gidajen gurgugu da za a tura malamai da su yi karatun addini a'a za ka gina ajin karatun ne Za ka gina labirari a'a ga labirari an samu za ka ba da kyautar littattafai ka zo a faɗi sunayen littattafan da jama'a suka fi kishirwarsu ɗaliban ilimi suka fi bukatuwa zuwa gare su wanda za su haɓaka a samu malamai na gari littattafan tafsiri hadisi aqida da sauransu a faɗa ma kai ka je ka sayo su a zo a sa a labirari a karanta duk wannan taimakon addini ne da dukiya kai dai ka taimaki addinin musulunci da dukiyar da Allah baka wanda kuma yake da mulki ya amfani da mukamansa a daidai dan lokacin da ya rike mulki shekara hudu shekara uku shekara biyar daidai lokacin da ya samu mukami ya kasance ayyukan musulunci sun samu gata a ofishinsa duk wani abin da ya shafi musulunci to yakan tsaya tsayin da ya ga wannan abin ya sauƙaƙe shi an sami su cikin sauƙi bai tsaurara ba bai kuntata ba to wannan shine abin da Allah yake bukata a wajen mu ba wai yana bukatuwa bane dan shi zai mora abin a'a ya umarce mu mu yi dan yi mana sakamako da shi in tansurullaha yansurku in kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku wai sabbit aqdamakum kuma zai tabbatar da digadigan ku akan gaskiya ta yadda ba za ku zame ba ashe taimakon addinin Allah da ilimi taimakon addinin Allah da dukiya ko da mukabi ko da matsayi ko da kika tsaya ba da ba ka bace ba shi da ya kauce kuma bai rinki asbab bane waɗanda za su sa ya samu sabati in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum tabbatar da gadigai akan tabarkin gaskiya wato ka fahimci gaskiya abu ne mai muhimmanci abin da ya tsara shi muhimmanci dawwama akan gaskiya ta yadda kar wata guguwa ta zo wani in yana cikin jin daɗi wahala ta zo sai kauce wani in yana cikin wahala daɗin ya zo sai kauce haka mutane suke da haka yuraggabu wa yurhabu da haka ake razanar da su kuma ake kwadaitar da su saboda wani na tasirantuwa da kwadaitarwa sama da razanarwa wani na tasirantuwa da razanarwa sama da kwadaitarwa da yawa da yawa in dai ba Allah ya maka tawfiki ba to da wuya ka ga mutum ya tsaya akan tafarkin gaskiya ya iya fahimtar ta ya kasa bi ya iya bi amma ya kasance kafarsa ɗaya a cikin ɗaya a waje fa yana asabahu fa yana asabahu khairun bi kuma annabi wa yana asabatu fitratun in qalaba ala wajhihi khasra ad-dunya wal akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin da yawa daga cikin mutane haka suke sai wanda Allah ya tawfiki ya Allah ka tabbatar daga daga makan gaske in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wallazina kafaru fa ta'sal lahum waɗanda suka kafarta fa ta'sal lahum tabewa ta tabbata akan su lafazin at-ta'as fi'lan sa ta'isa madi yata'asu mudari ta'isa yata'asu ta'asa, manzo Allah ce ta'isa abdud dinar ta'isa abdud dirham ma'ana akan ce at-ta'asu ana nufin tuntube fata a sallahu sun riga sun yi tuntuɓen da babu tashi su kafare domin duk wanda sabansa ya zanto ka ba'ira ce ya zewa ko ya zina ko ya shagiya ko ya wani zalunci ya yi tuntuɓen da ya iya tashi ya yi tuntuɓen da a iya gafarta masa bisa ga ka'idar wayan firma dona zalika amma dukkan wanda yake tuntuɓensa kafirci ne to kaga tuntuɓen da babu tashi kenan ne ma'anar wallazina kafaru fata a sallahu sun yi tuntuɓen da babu tashi a ciki waɗansu malaman sukan ce ka abinda zaka faɗa duk da an ce a ta'asu ma'anarsa a larabci tsantsa shine tuntuɓen da ba tashi to fassara shi da fata asallahum ay bu'dan lahum an rahmatullahi ta'ala ne santar rahama ya tabbata gare su irin yadda wanda ya tuntuban da babu tashi ya ne santa ya tashi tsaye to su ma sun ne santa daga rahamar ubangiji waɗansu malamai suka ce su kutsan lahu a takaice dai lafazin atta'at ya yan uwa yana nufin tuntuɓe yana nufin zamewa hasali ma idan ka hada shi da abin da ya wuce a baya ka iya cewa abin da aka ambata a nan kishiyar abin da aka ambata a baya ne idan a baya akwai sabatul akadam to a nan gurin akwai zawadul akadam in tansurullahu yansurkum wa yuthabbit akadamakum kaga an samu imani da munasiratullahi ta'ala to za a samu sabatul akadam amma zina kafaru ba bata asallahu su kuma za a zamar da kafafunsu ma'ana dai wannan kishiyar wancan ne wannan fasara ma idan kai ita ma akwai malaman da suka yi ta kuma lallai eh, tana da madogara a dalilai na shari'a wallazina kafaru fa ta'sallahum wa adalla a'malahum ubangiji ta'ala ce zalika bi annahum karihu ma anzala Allah zalika an ambata hakan aka ce ta tabewa ta tabbata a gare su kuma wa adalla a'malahum Allah ya tozalta ayyukan su bi annahum karihu ma anzala Allah saboda sun ki abinda Allah ya saukar wato sun kyamaci bin alqur'ani ko bin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato anan gurin wannan na gadarwa da mutum kafirci kin abin da Allah ya sauka ka so abin a zuci daban kai aiki da shi kuma daban san abin a da karɓar sa shine sharadin imani aikata shi kayi ne a cikin imani amma kin abin a zuci ya zama kafirci ko da gaba ta aikata to babu asalin imani kenan ballantana reshe kuma yazo ina fatan kun fahimta kun ga akwai imani akwai aiki afradul a'mal dakhilatun fi musammal iman lakinna aslul iman shine itiqadul qalb kulluwar abin a cikin zuciya da kaunar duk abin da musulunci ya zo da shi a ji kana son shi ka karbe shi ko da kuwa rauni irin naka na dan adam gajiyawa irin ta dan adam ta sa na kasa aiki da shi wannan daban amma in ji ina kyamatar wata doka ta Allah cikin dokokin Allah ba na son ma in ji an faɗa ina tsaki ka gansu masu matsantawa mutane ka ga tsanar abin da ya wannan kafirci ne kafirci ne wannan a yi kiran sallah a madadin ka ji daɗi sai ka yi tsaki kai ka ji mutane har sun fara kiran sallah har lokacin yayi ne wannan kafirci ne wa ko dan ma a cikin kasuwa za a ce wani lokacin sallah yake ni ba sallah ta kawo ni kasuwa ba wai kuma har waɗannan za su je wajen da ake halartar karatun addini kuma duk suna zuwa suna ji amma a ce lokacin sallah yake kai ni ba sallah ta kawo ni kasuwa ba neman kuɗi kawo ni wannan magana fa kafirci ce fa ka jaddada kalmar tauhidin ka ka yi nadama kan abin da ya fito ka tuba tsakaninka da ka ba sai ka wa kowa ba manzon Allah da aka gafarta masa gaba da baya li yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdika siratan mustaqima ummuna Aisha tace idan an kira sallah ka annahu la ya'rifuna wa la na'rifu sai ya zama kamar bai san mu ba san shi ba ya himmata wajen ya je ya sallah shi fa an gafarta masa kai ina ka samu wannan arihna biha ya bilal ba mu hutu da sallah ya bilal ma'ana baya samun hutu sai a cikin sallah yace wa ila qurratu aini fi salah an sanya hutuna da walwalata a cikin sallah haka manzon Allah yake kai kuma yi kokari ka zama haka ka fasgina ka daban a ciki ba wai za ka yi daidai da shi bane ba dan matsayin shi haka naka amma ka kwatanta fatashabbahu in lam takunu mithlahum in at-tashabbuha bil kiram falahu to amma sai ka ji cewa an kira sallah kana jan haushi je kai sallah kana jan haushi zo ka saurari qur'ani ko hadisi kana jan haushi za a yi karatun addini kana jan haushi ya kado ne su na bil ladina yatlu alaihim ayatina kai ka ce su kai hari ga mai karatun dan ya daina wannan duk ba alama ce ta imani ba alamomi ne cikin alamomi na kafirci Allah tsare mu Allah saka ke zukatan mu ubangiji ta Allah ce zalika bi annahum karihu ma anzala Allah fa ahbata amalahum sun ki abin da Allah ya saukar dan haka sai Allah ya rushe ayyukansu matakar mutum na nuna kyamar abin da Allah ya saukar to wannan dalili ne na a rushe aikinsa a lalata aikinsa wanda ba zai samu lada a kai ba Allah ta أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون يشتهون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم أفلم يسيروا في الأرض shin mutane ba za su kai su komo cikin ƙasa ba fa yanzuru kaifa kana akibatu alladhina min su ga yaya ƙarshen lamarin waɗanda suke kafin su suka zama cikin waɗanda suka kafirtawa suka kafirce mu Allah annabi ya kamata mutane su sai tiket su nemi visa su je dukkan wutar rusasshiyar daula da Allah ya bada labarin ta alkur'ani daular adawa daular samudawa ashabul ukhdud da sauran wurare su ga kaifa kana akbatul ladina mukhri yaya karshen waɗanda suke kafin su kai ko da a garinka ka je dukkan wani gari mai tsohuwar ganuwa da wani tsohon gidan sarauta ka tuntuba sarki na nawa ne daga cikin sarakunan garin ya gina wannan ganuwar ko a zamanin sa aka yi ganuwar ko aka yi wannan ginin ko aka yi wannan katon soran yau ina yake sun riga sun tafi kenan ma'ana dan adam yana daukar izina ta hanyar bin tarihi ba wai dan ya kosar da kansa ba yin warjin labarai a'a dan ya dauki abin da ake kira akhzul ibra daukan izina daukan wa'azi da gargadi gani ga wani iswa sauran Allah wannan ba a yin yawon bude ido ko yawon shakatawa don shakatawa A'a, yawon ɗaukan wa'azi yawon ɗaukan izuna faka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalima fa hiya khawiyatun ala urusiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin masjid afalam yasiru fil ardi fatakun lahum qulubun ya'qiluna biha aw azanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudurihim nawa nawa ne muka halakar inji Allah cikin alƙaryun da yanzu suna rushe ganuwar ta faɗi gine-ginen sun rubta sorayen sun zubi dukkan dogon gini ya kishin dogon gini ya kishin gida ya faɗi wa bi'irin mu'attala rijiyar da waɗanda suka tona ta sun barta yanzu ba a ɗiban ruwan wa kasrin maki da wani gingime mai gida ko bango wanda aka kawata shi wanda suka yi basa nan a falin yasiru fil ardh mutane ba su yin tafiya a ban kasa fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha ko sa samu zukatan da suke hankaltar al'amura da su aw azanun yasma'una biha ko kunnuwan da suke jin labari wanda zai tausasa zukatan su kar su samu kinkashewar zuciya fa innaha la ta'mal absar makanta mai illa ba wai makantar ido bace ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur makantar zuciya ita ce mugunyar makanta Allah tsare mu afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim allati dammara Allahu alaihim Allah ya rusa gidajen akan su wal kafirina amsaluha kafiran yau suna da misalin wannan in Allah ya ga dama yadda ya rusa na da ya rusa na yanzu yadda aka halakar da wadansu da ambaliyar ruwa su ma a musu ambaliyar ruwa yadda aka waɗansu wato iska mai karfi sun su ɗauke su su ma na yanzu idan Allah ya ga dama zai yi wal kafirina amsaluha zalika bi anna Allah maula alladhina amanu abin da yasa Allah ya faɗa haka dan shi Allah shine majibincin lamarin waɗanda suka yi imani maula anan ana nufin alwali ma'ana huwa nasiruhum huwa mu'inuhum Allah shine mataimakin mummunai Allah shine mai agazawa mummunai الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ذلك بان الله مولى الذين امنوا Allah shi ne majibincin lamarin waɗanda suka yi imani wa annal kafirin la maula lahum kafirai kuwa ba su da majibincin lamarin su ba su da mai taimakon su wa ma na min ansar kafirai ba su da wanda zai tallafa musu ba su da wanda zai agaza musu a yakin Uhud yakin da bamune suka sha wahala har aka kare haƙorin manzon Allah sallallahu aka yi masa rotsi aka ƙurar yaki ta lafa ga gawawakin mummune na wanda suka yi shahada Abu Sufyan yana da ragaban rundunar kafirai sai ya ce hal fikum muhammad muhammad yana nan ko kuma shi ma an kashe shi sai manzo Allah ce la tujibu ku kurku ba shi amsa sai ya sake cewa hal fikum abdullah ibn abi quhafa abubakar yana nan ko shi ma an kashe shi manzo Allah ce ku shi ku kyale ku ce masa komai sai ya sake cewa hal fikum umar ibn al-khattab umar dan khattab na cikin ku ko ya mutu manzo Allah sake sa karku ce musu komai ku banza da shi sai ce amma haula faqad matu jami'a waɗannan guda uku tun da kaji shiru to sun mutu kenan su duka sun mutu kenan su duka sai anan manzo Allah ce to ku ba shi ansa da ya gama tambayar sa ku ba shi ansa Umar dan Khattab ke cewa kai makiyin addinin Allah makiyin Allah waɗannan guda uku dukkan su suna nan da rai in haka ce zai bakanta ma rai sai dai ka fita da bakin ciki suna nan da rai ba su mutu ba sai Abu Sufyan duk da cewa dai shi farin cikin sa ya rabu tun da ya ba su mutu ba amma su ke sai ya fusata musulmai sai ke cewa yawmun bi yawmi badar wal harbu tijal ga wata rana yau kun gama da ita a madadin ranar badar idan a san kun mana kata kata yau gomin rama wal harbu tijal dama yaki haka yake yau ka ci nasara gobe a ci nasara a kanka sai ce satajiduna qatla satajiduna musla lam amur biha wa lam tasuli za ku ga ƴan uwanku da aka kasance na gawar su bayan an kashe su ban yi umarni da hakan ba amma ko bai bata mun rai ba ka ji da Allah wani <laughs> ba ni na ce ai bai ce amma kuma da kai abin bai bani haushi ba ka ji da Allah wani. daga nan gurin sai ya hau dokin sa a su kwane yana ce ul hubal ul hubal daukaka ta tabbata ga hubal wato gunkin su kenan sai manzo Allah ce ku ba shi ansa sai suka ce Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal daga nan gurin sai Abu Sufyan ya rinka cewa lana al-uzza wa la uzza lakum muna da uzza ku ba ku da uzza sai manzo Allah ce ku ba shi ansa suka ce me za mu ce ku ce Allahu maulana wa la maula lakum kaga zalika bi anna Allah maula allazina amanu وأن الكافرين لا مولى الله مولانا ولا مولى لكم Abu Sufyan dai bai ji daɗin waɗannan amsoshi da aka rinka ba su ba ansa bayan ansa a takaice da yayin uwa mummunai in sun zama mummunai sun tsaya sun ƙoƙarin haɓaka siffofin imani su tare da su to kulawar Allah da taimakonsa da agajinsa na tare da su إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار ubangiji ta'ala zai shigar da waɗanda suka yi imani da aiki na gari aljanna wadda ƙoramu ke gudana karkashin gine ginenta Allah sa mu cikin su na kafaru waɗanda ko suka kafurta yatamatta'una za su more a duniya wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am za su ci irin yadda dabbobi suke ci wannan masa wallahum amma kuma wuta ita ce makomasu malamai suka ce abin da ake nufi ya na kama ta akulul an'am za su rinka ce kamar cin dabbobi ma'ana ci da yawa domin ba su da wata himma sai kosar da cikin su da kuma gamsar da bukatar farjin yani laysa lahum hammun illa butunuhum wa furujuhum wala yaltafituna ila al-akhirah ba sa kallon lahira waɗansu malaman suka ce ya na kama a akulul an'am ma'ana za su ci ba sa godiya ga Allah dangane da abin da suka ci za su sha ba sa yawa Allah godiya kan abin da suka sha mummune ko wajen ci zai bismillah bayan ya gama ci alhamdulillah wajen sha zai bismillah bayan ya gama ci alhamdulillah karfin da ya samu sakamakon abin da ya ci da ya sha ya yi amfani da wannan karfin da kuzarin wajen bin Allah mummuni kenan amma ka kuje ku babu rushi kamar ta asalin an'am sai dai ya ci ya tsalle ya yi dake dake ya yi boxing ya yi wrestling ya yi dukkan wata fasara saboda ya koshi ko ba abin yi shekaran jiya ina kallon wata tiyar ta talabijin aka nuna waɗansu wa al-qurudul bashariya birran yan adam waɗansu mutane ne kawai suka kai kansu gandun daji suka je aka musu keji sai suke behaving irin yadda biri ke yi suna tsalle suna tafiya da kafa a karkashe kuma ana zuwa ana ba da kuɗi ana kallo daga dabbobi kenan da waya yaquluna kama ta akulan anam duk wannan abin da ake nufi al ruhi emptiness da suke fara sai mutum ya rasa me zai yi a madadin dan adam sai ya sauko kasa har ya zama dabba in hum illa kal an'am bal hum adallu sabila sun zama kamar dabbobi waɗansu kuma wai suke tsere yadda ake tseren ba wai kan zura a guje bai zura a guje yadda suke yi masu tseren idan sun yadda kowa sai je ya zo da matarsa to sai duka sai matarsa ta hau gadon bayan su wanda mai duka matarsa sai a busa wustin su ta a guje a busa kusur to a ga wanda zai riga zuwa kowa yana yana goyi yana goyi da matarsa a baya ga arna kenan wa ya'kuluna kama ta'kul al-an'am wan naru maswal lahum Allah ya tsare wato idan mutum Allah ya ba shi imani sai wa Allah godiya waɗansan duk zuciyar ba komai sai sa sai su rasa me za su yi su ji daɗi su sha giya suna tsammanin za su samu hutu sai su ga babu hutun bayan sun ta sake su su ci alade suna tsammanin za su huta bayan sun gama babu su yi duk abin da za su yi babu hutun zuciya saboda babu abin da zai tabbatar da rasuwa a zuciya sai imani Allah ya taimaka وكعي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بيت بسكينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ubangiji ce wa ka'ayyin min qarya nawa nawa ne daga cikin alƙaryu garuruka hiya ashaddu kowace min qaryatik irin alƙarya da tafi alƙaryar ka ƙarfi allati akhrajatka alƙaryar ka da ta fitar da kai ma'ana nawa nawa aka samu a baya dauloli da garuruka waɗanda suke da karfi sama da karfin mutanen makka dukiya sama da mutanen makka population yawan jama'a sama da mutanen makka amma tare da haka a halakanahum don mun halakar da su ba su gagare mu ba fala na nasira lahum ba su samu mataimaki ba da zai hana azabar Allah ta kai gare su faman kana ala bayyinati min rabbi yanzu wanda ya kasance akan hujja mai haske daga wajen ubangijinsa kaman zuyina lahu wa amalihi zai yi daidai da wanda aka kawata masa munin aikinsa kai kana kan hujja qur'ani da hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai wani kuma baya kan hujja amma sai dan ya kawata masa mummunan aikin sa yana ganin daidai ne za su zama daidai ba za su zama daidai la yasawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati hum al-faizun afaman kana mu'minan kaman kana fasika afa naj'al al wanda yake kan daidai baya daidai da wanda yake kan bata wanda yake da hujja baya daidai da wanda ya rasa dalili wanda yake da dalilai baya daidai da wanda baya da dalili sai wani tunanin na daban kaman zuyi da lahu a amalihi zai zama kamar wanda za a ce wai an kawata masa munin aikin sa wattabu ahwa'ahum suka zo suka bi soyayya su zukatan su ai da wadannan da zance ba za su zama daidai sai ayar ce da zamu tsaya kanta مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آثم وأنهار وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار قول لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم مثل الجنة التي وئد المتقون صفر الجنة ود أكي الكون أنت كما ستقواه almujahidun waɗanda suka yi jihadi da dukiyarsu da kuɗaɗensu da ƙarfin jikinsu da iliminsu al-mustarikatu aw al-mustarakatu bayna dakhiliha siffar da za ta haɗu akan waɗanda suka shiga cikin aljanna su masu taka nan. ga ta kamar haka fiha anharun mimma in ghairi as a cikin aljanna akwai ƙoramu na ruwa ghairi asirin ba wanda ya canja ba akan ce asana ya asunu za ta gayyara ra'ihatu ruwan da kanshinsa ya canza. ko ɗanɗanan ya canja ko launin sa ya canja akan ce masa ma'un asin ai almutaghayyiru ra'ihati wal lawn wato wanda ya canja ta fuskar ra'iha shake ko al-lawn ta fuskar launi wato ainihin ko kuma ta fuskar at ɗanɗano to ƙoramu ne na ruwa gairu asinin wanda bai canja ba galariya garai kenan shine lam yataghayyar ta'amu wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu da kuma koramu na madara wanda take ɗanɗaninta bai canja ba bi khilafi labanin duniya li khurujihi min ad-duru' sabanin madarar duniya ko kindurmo na duniya dan yana fitowa daga cikin hansar dabbobi wancan ko haka yake ɗanɗanin sa yana nan bai canja ba ba abin da ya canja dangane da ɗanɗano da kuma launin ganin ido wanharun min khamrin lazzatin lisharibin da waɗansu ƙoramo na giya mai daɗin sha ga masu sha bi khilafi kamar duniya sabanin giyar duniya fa ha karihatun inda sur a barki ce saboda tana wari a wajen masu shan kan a wurin shan ta daga ce giyar lahira ta sha bambam da giyar duniya ta hanyoyi daban-daban daga cikin mafi fita siffofin giyar duniya launi ba mai kayatarwa ba shaƙen wato warinta ba mai kayatarwa ba ɗanɗanan baka ba mai kayatarwa ba abin da za ta haifar kuma shine na maye da marisa da sa ciwon kai da sa fitsarin kwanci da gusar da hankali ɗan giya za ga yana tafiya na fitsari ba abin da ya masa yana tafiya na fitsari to ya sha da yawa ta fi karfinsa har mu tsarar ta fita ta kasa rike sannan hankali wanda da shi ake tunani a rinka yin abu daidai ya kwance ya warware kaga giyar duniya ke na wannan illolin kaɗai sai to amma giyar lahira ko babu wannan ɗanɗanan ba wari shaƙen ba wari sannan kuma wato ganinta na ido mai banƙaye asalin musaffa wato wato khamrin lazzatin lisharibin nake so ce khamrin lazzatin lisharibin to haka take la yusaddauna anha wala bayda lazzatin lisharibin la fiha ghawlun wala hum anha yuzun fara qal lazzatin mai dadin sha lisharibina amma ta duniya ko ba haka take ba yasa wanda ya sha ta nan ba zai sha ta san ba sai fa in ya tuba in ya tuba to ana sa masa rai shi ma ya sha ta san amma wanda bai tuba ba har ya mutu to an razanar da shi da cewa ba zai sha ta san ba Allah tsare mu wa anharun min asalin musaffa da waɗansu koramu min asalin musaffa na zuma ta tafiyar zuma wanda suke ba kora babu da tattare da ita ba kudan zuman da ya mutu a ciki wa lahum fiha min kulli thamarat sannan kuma suna dukkan dangin kayan marmari a samarat ɗan itace wanda duk suka yi sha'awa wa magfiratun min rabbihim da kuma ga gafara daga wajen ubangiji ta fi komai daɗi dan in kana cikin jin waɗannan sai ka tana ba a gafarta maka ba dan tsanan sai babu amma in ka tana an gafarta maka sai me shikenan shi yasa ko da mutanen saba da aka faɗi abin da ke cikin garin laqad kana li in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la da ta ce baldatun tayyibatun wa gagarin da daɗi wajen gaya itace da kayataccen iska ba gurbatar yanayi wa rabbun gafur ga ubangiji mai gafara wa maghfiratun min rabbi. yanzu wanda suke cikin wannan hali da aka ambata Kamar huwa khalidan fil nas zai daidai da wanda zai dawoma a cikin wuta wasu kuma an hamiman kuma za a shayar da su daga wani tafasasshen ruwa ruwa tafasasshe yusharu bihi ma bi wutunihim wal julud ruwan da idan aka sha duk abin da ke ciki zai fito waje fata ta kwaye wa lahum maqami min hadid ga kuma guduma mala'ikuna na dukan mutum da ita ina su koma an hamiman za a shayar da su wani ruwa wanda ya kai matuƙa wajen tafasa faqat sa'a am'a'ahum ya daddatse kayan cikin su gaba ɗaya wannan ita ce azabar wuta Allah tsare mu wancan abin da baya shine ni'imar aljanna Allah sa mace ci bayan wa abin da baka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya mu assalamu alaikum ko yana cewa menene uzurin mu da ba ma yin jihadi ko me ingancin cewa a yanzu an yafe yakin jiki sai na dukiya ba zai yi mu duka a matsayin mu na musulmi a ce muna da uzuri ba in an samu masu uzuri za a samu waɗanda kuma ba su da uzuri domin da rasan ayoyin alkurani ko wanda aka baiwa uzuri ba za su je yaki ba burgu da makaho da kuturu da dukkan wani marar lafiya da gajiyayye da mata ba sai sun ɗauki makamin sun je yaki ba da rasan ayoyin alkurani waɗanda ba su da makami da za su je wajen yaki ko ba a ba su ba kuma ba su da kuɗin mallaka kuma ba sai sun je jihadi ba amma duk wanda yake da hali bai yi ba to wannan shine za a ce baya da uzuri sannan kuma ku gane jihadi ibada sai ta taron mutane ba wani mutum shi kadai ba matakin da al'ummar musulmi suke da bukata a yanzu na a karantar da su su gane ma wajibcin jihadin a kansu sannan kuma shiri da tsamalar yinsa sannan kuma yinsa a yanzu din idan ka ce za ka haɗa dukkan al'ummar musulmi kawai waɗanda ake da su a najeriya tsakanin waɗanda za su yarda da kai a tafi jihadi da waɗanda ba za su je ba kuma ma za su yi fito na fito da kai don kai kace a je waɗanda za su fi yawa waɗanda ba za su su suka fi yawa ba su fahimce su ma ballanta na su yarda a shi to a nan gudun sai to nauyin malamai ne karantarwa karantar da mutane hakikanin addinin musulunci yadda yake domin lokacin da za a karantar da jihadi ba wai ana ware shi bane shi kadai a karantar da mutane shi ana karantar da shi ne cikin dangin abin da ake karantarwa na addini yadda za a karanta a mutane shika musulunci guda biyar shika imani guda shida ɓangarori na ibadoji duk su san su haka kuma za a karantar da su jihadi kuma anan ka gane kasawar da ake da ita ta ɓangaren karantarwa har yanzu ana ganin kamar akwai karantarwa da yawa amma har yanzu in ka kalli abin da ke kasa sai ka samu cewa akwai kasawa mai yawa abin da kuma yasa ake samun kasawar shi ne ba dukan wanda yake fage na karantarwa bane ya cancanta ya karantar akwai wanda ya kamata shi ma idan ana yi saurara ya kamata yi to amma kuma ya fito dole sai yayi za ka ga cewa in har al'ummar musulmi da ake wa tafsiri na azumi za a karantar da su tafsirin sotul amfani yadda da bayani daga hadisan manzo Allah da maganganun salaf da kokarin kulla alaka da abin da ke faruwa a rayuwarsu ta yau da gobe a karanta suratul tauba a karanta kamar wannan suratu muhammad a karanta wani bangare na suratul hajj a karanta waɗansu bangarori na suratu ali imran da suratul bakara ai wannan kadai ya isa ba mutum babban guzuri na fahimtar me jihadi me rudansa ya ake yin sa dokokin zaman lafiya da dokokin yaki to amma abin da yake faruwa lokacin da ake karanta waɗancan ayoyi da mutane suke sauraro musamman kuma cikin azumi galibin wanda yake zuwa wajen tafsiri ya je ne don tabarruki ba dan ya gane ba tabarruki ya kai shi yana jin qur'ani dan tabarruki ba dan ya aiki da qur'ani ba shi ma mai karantarwa yana karantawa ne dan tabarruki ba dan ya aiki da shi ba haka waɗanda suke karatun hadisi suna karatun hadisi dan tabarruki ba dan aiki ba shi yasa sai a sauka a sauke baka san me aka bai da aka fahimce ka yau shekara nawa kana zuwa wajen tafsirin malam wani na azumi ba za ka iya kira yawan shekaru ba amma mai ka fahimta ka kasa yin bayani saboda shi wanda yake karantarwa da yawa daga ciki zaka samu wani shi ma bai sani to amma saboda mu abinda muka dauka tafsiri tarjama ita ce tafsiri ita ko tarjama ba ita ce tafsiri ba wato tarjama ita ce fassarar kai tsaye na daidaikun kalmomin alqur'ani a baka su da Hausa wannan ba ita ce tafsiri ba dan mutum ya yi wannan kada dauka ya tafsiri barnar da zai tafi gyaran da zai yawa to amma idan mutum ya karanci tafsiri a sa ko yayi daga wajen malami ya bi dokokin tafsiri ya shiga cikin alqur'ani kullun yana ƙara bincike kuma yana karanta rayuwar da yake ciki yana kulla alaƙa tsakanin ayoyin da mutane kar ana wa mutane wani abu su kuma suna cikin wani abu kullum a rinka ba su ayoyin a ce kuffaru makkata kuffaru quraish abdullahi bin ubay bin salul kuma a lokacin sa ga su bus ga su wane ne ga su bilayya ga su kowane mafarnaci kuma shi ayoyin ba sa tafasu to a nan gurin sai mutum ya kawai qur'ani tarihi yake ba shi kuma tarihi ko ka ko karkari bai dai rayuwar ka sai ba kenan to amma kulla alaka tsakanin abin da yake cikin ayoyi da abin da mutum yake ciki yanzu shine muhimmin abu to daga nan za ku san bukatar da ake da ita da dukkan wanda Allah ya bashi ido cikin harkar ilimin addini ya ƙara fada da bincikensa ya kara tsarkake niyyarsa wajen karantar da mutane hakikanin addini kar ya riƙi karantarwa hanyar neman abinci ita hanyar neman abinci daban take akan same ta ko a kasuwanci ko a noma ko a aiki kayi da kanka ko kuna yi tare da wani ko da ba ganka a kasuwa ba wannan hanyar neman abinci kenan karantarwa hanyar neman lahira ce to idan mutum ya riki karantarwa hanyar neman lahira to na farko dai zai kokari kullum ya ga hanyar ta inganta wannan ko wajen fada da binciken sa ne wajen tsarkake niyyarsa tsakanin shi da Allah wajen kokarin faɗa mutane gaskiya to idan aka samu irin waɗannan malamai al-ulama'ur rabbaniyun sune aka ce al-alimun al-amilun al-muallimun sun sani suna aiki suna sanarwa wannan sune ulama'ur rabbaniyun to sune za su farfado da wato al'umma dangane da barci da suke cikin su farkar da al'umma daga barci da suke ciki amma jihadi yana nan manzo Allah ce jihadi zai cika da cewa har tashin kiyama zai cika da cewa har zuwa tashin kiyama dan haka ya kamata mu fahimci wato ainihin wannan cewa ba a goge jihadi ba kuma ba a cewa jihadi yanzu babu shi na jiki sai da abin nan da abin da yan uwanka musulmi suke a sauran wadansu garuruka jihadi da suke a daidai matakin da za su iya kafirai sun far musu a iraki sun far musu a afghanistan dole za su yi jihadi iyakacin nasu su bayar da kariya ga dukiyoyinsu da gidajensu da matansu da yayansu wannan yana neman karin bayanin fadin Allah ta'ala falyadhaku qalilan wa yabku kaseeran da za mu su yasbu wannan aya tana cikin suratul tauba kuma an kawo ta ne bayan bayyana sifofin munafukai sai aka ce fallar haku kalilan wal yabku kaseeran za su yi dariya yar kaɗan kuma za su yi kuka mai yawa Da za a jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon ajza'an bima kanu yaksibun kamar da rubuta ne jaza'an bima kanu yaksibun na kamar da ayat take maki sakamakon abin da suke aikatawa wato za ka ga ganin ido su ilal amri ne amma kuma ma'anar da zaka fassara ayar da ita al-ikhbar ne ba amru bane ikhbar jumla ce khabariya ba jumla ce insha'iyya ba fa hiya insha'iyyatu lafzan lakinnaha khabariyatu ma'ana a haka ake fassara ta falyadhaku qalilan wal yabku kaseeran za mu magana su ma'ana sayadhakuna qalilan wa sayabkuna kaseeran mata inda maji'il maut ilayhi idza jaa ahaduhum maut mata inda qiyamis sa'a yau mai an-nas rabbil alamin wato anan da a duniya dariyarsu tana da yawa kukansu ya zama kaɗan to amma aka san haka zai faru a rayuwarsu ta gaba ta barzahu da kuma ta ranar tashin kiyama wato razanarwa dai ake wa munafukai cewa ga halin da za su samu kansu a cikin nan gaba Allah tsare mu wannan kuma yana tambaya dangane faɗin Allah ta'ala wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan har ya zuwa mata ne lahi na bin kila kana neman fassara su kalmomi ne daidai ko a ciki shi yasa bari in gani in zan baka zuwa ta kace wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan ubangiji ta Allah shine ya sanya muku wurin zama daga cikin gidajen ku wato gidajen da kuke zaune a matsayin wurin zama Allah ne ya hore muku su ba dabara ku ba wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha kuma Allah ya sanya muku waɗansu gidaje na tafi da gidanka min an'am daga cikin fatu na dabbobi ko fatun shanu ko na raƙuma ko na awaki da tumaki kuka rike su a matsayin gidaje na tafi da gidanka shine wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha kukan dauke su ba nauyi yawma za'alikum ranan tafiyar ku wa yau kamata kuma da kuma in kun je kun yada zango saboda kun san sukan yi bukka ko tanti sukan yi khaima khaima din nan galibi akan yi ta ne da fata ko fatar raƙumi ko ta sa ko tumaki da awaki idan an je mai an gyara ita ciki ake harada ta sai su tsattsaure kayan su da yan sanduna a ciki a dora a bayan dabbobi idan an je wuri an gyara zango a share filin Allah a zo a kakkafa waɗannan sanduna a sanya fatar a yi dakuna da gidaje shine Allah ya ba ku gidaje na dindindin shine waɗanda kuke yi da yunku da suminti da kwano da komai shine ja'ala lakum min buyutikum sakanan sannan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan kuma Allah ya sanya muku a cikin fatun dabbobi ma kuna yin gidaje shine nake da gidanka bukkoki da kuke yi da su ku duba ku ga irin bararo din nan wanda ba sa zama kullum za ka ga da gidajen suke tafiya da an sauka a kaba idan kuma an gama yi annan da ya daura a bayan dabba shine buyutan tastakhifunaha yawma zanikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasan wa mata'an ilahi wa min daga cikin gashi na tumaki da awaki wa min aswafiha da kuma gashi na fatun wato ainihin ah, raƙuma wa ash'ariha da kuma gashi na fatun shanu asasan kukan yi kayayyakin yin amfani domin wannan gashi na dabbobi tumaki da awaki da na shanu din da na kuma akan iya sarrafa shi a yi bargo akan iya sarrafa shi a yi safa a yi hular sanyi a yi rigunan sanyi a yi safar hannu ko ta kafa a yi kayan yara duk kuna yi mai asasan wa mata'an ilahi wa mata'an da waɗansu kayayyaki na amfani ilahi ne zuwa wanda kankanin lokaci ne lokacin mutuwa a nan da ubangiji ta ala na kidaya wa mutane ni'imomi da ya musu dan kaga ayat tana cikin suratul nahli suratul nahli kuma waɗansu malamai suna kiranta ayatu suratul ni'am surar kidayan ni'imomi tunda tun daga farkon ta aka fara bayanin ni'imomi har yanzu nan inda muke magana da kawo waɗannan duk maganar ni'imomi ne a sirka da bayani kuma a kawo wata ni'imar da Allah ya wa mutum a sirka da bayani a ta amrullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yusrikun aka fara da babbar ni'ima ita ce kalmar shahada yunazzilu al mala'ikata bi ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana sai aka da khalaqa samawati wa kaza kaza kaza ila ni'imomi dai Allah ke da ya da haka wannan shine ita ce fasara a gurguje sai tambayar karshe yana tambaya wa izkuntu ya musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fadaw lana rabbaka yukhrij lana min batin mithl abdin min bakal hadha kasaiha wannan ba duk tambayar kalmomi ce yanka ka je wannan yana so ya san meye bakal yana san meye kissa meye fom meye adas meye basal lafazin bakal abin da yake nufi wato dukkan wani abu na ganye da ake amfani da shi kamar yakuwa kamar rama kamar alayyahu min baqali hakida ha lafazin qissa shine dukan wani abu na duma kamar kankana kamar kabewa duk wani ababa ne mai na duma dangin duma wa fumiha lafazin fum waɗansu sun fassara shi da wato alkama ina jin wannan fassara Abdullahi dan Abbar ma yayi ta waɗansu kuma sun fassara shi da tafarnuwa ma'ana dai tun da kayan abinci ce kuma tana gyara abinci kuma tana da amfani a jiki in mun fassara shi da alkama to alkama kenan adas kuma dama adas din ma ni ban san shi da Hausa ba haka ake kiransa adas in wani ya san shi da Hausa kuma ya faɗa mu wa basaliha da kuma basal albasa kenan ma'ana banu isra'ilawa ne suka ce wa ilan nasu da ala ta'amin wahid ba za su iya haƙuri ba kan abinci ɗaya don saboda an ba su almanni wa salwa ka ji fa ƴaƴan hila za su sauka su kama su su yanka su ci wai duk abinci ma mai daɗi ai ba abinci mai daɗi irin abincin tsuntsu dan saboda ita dabba tana ƙara girma naman ta kuma yana ƙara zama matsala a jikin dan adam tana kankanta kuma yana ƙara daɗi da dacewa jikin dan adam yanzu kaga naman shanu ya fi na kuma kyau da tumaki da awaki kuma ya fi na shanu kyau to na kajifa ya fi na raguna kyau shi yasa a cikin aljanna ba sai za a ba mutane naman raƙuma ba sai aka ce wala hami tayrin wa hurun idu ka amsal al dawl al bakmun da za a bi makan ya mudu dabba tana zama kankanuwa a naman ta yana ƙara daɗi to amma tare da haka dan kangarar bani isra'ila suka ce lan nasru ala zabin wahid fadu lana rabbaka yukhrijuna mithl al ardh ka roka mana ubangiji ya ya fito mana da abin da kasa take kawowa ba wai wani abu da ya fado daga sama ba kawai mu samu daga kasa mu noma min bakaliha kamar a ba mu su alayyahu su yakuwa su rama su dinkim su lansur ko ba haka ba su salat din su shiga dangin bakaliha fa kisa'iha suka bewa su kankana su gauta su ɗata. wa fumiha da alkama wa adasiha da arwa wa basaliha ta Allah ce atastabdiluna allazi huwa adana billazi huwa khair yanzu ku za ku zaba abin da ke mai karancin daraja ku kyale abin da ke mai girman daraja in bitu misran fa inda lakum ma sa'al wannan dai shine abin da ka tambaya a take da ya karshe ya yan uwa kamar yadda waɗansu ku suka ji ta kafafun watsa labarai waɗansu kuma sun zo sun yi tarayya da mu a nan masallaci mun samu nasarar aiwatar da ayyukan layya na babbar sallah a nan masallaci tare da wasu daga cikin yan kwamitin masallaci da masu sauran yan uwa da suka zo an ci nasarar yanka shanu guda uku waɗanda har sai da muka je bakin boda kasuwar mai adwa aka sayo su don su zanto an sami saukin kuɗi kuma suka zanto lalle manya-manya wani bawan Allah kuma ya kawo rago muka ƙara sannan daga baya kuma muka sai raguna guda hudu muka ƙara suka zama raguna guda biyar waɗannan raguna banda guda biyar ma daga baya mun samu ƙarin biyu dai raguna suka zama guda bakwai shanu guda uku bayan mun sai shanu guda uku sai muka sake samun sa guda ɗaya to waɗannan raguna sai muka lallaba su ga waɗansu mutane da muke ganin mutane na musamman ko dai malamai ko waɗansu masu nauyin iyali akwai ɗaiɗaikun malamai waɗanda aka ba su raguna ɗaiɗai akwai kuma waɗanda suke masu nauyin iyali kuma suna da alaka ta aiki da nan masallaci ko hidimar masallaci mun rinka hada mutum biyu ko mutum uku rago daya ina fata an fahimta amma waɗancan shanu guda uku da muka saya da kuma daga ƙarshe wata ƙungiya da aka ce daga ƙasar jamus ta yamma daga ƙasar jamus wato wata ƙungiyar musulmi sun raba shanu mu ma an kilaye mu an bamu karkashin wani jami'i daga cikin jami'an gwamnati aka ba mu sa dan karbi dan maraki to mun haka da a to ai gaskiya ce abin da faru ba shi zaka fada ba ba wai mu gode bane ba muna ba da labari ikhbarun bil waqi ne an duk wanda ya tuno da kai ya baka amana ya tuna da kai kenan kuma yana kirtar zan zaka iya yi kirta da zato ne a baka a baka amana dan ka gabatar kuma wajibi ne sai kuma ka faɗi yadda take ba wai rena ba ce ba ina faɗin siffar ne yadda abin yake ko dai yi istighfari na ce tambarin ne na ga alama ko dai abin ko wani sa dan karami ba dan marki ba a takaice dai wannan shanu guda biyu manya-manya an sarrafa su domin gidajen kurkuku na goron dutse da na kurmawa guda ɗaya an sarrafa shi muka yi listin sunaye na al'ummar wannan unguwa musamman waɗanda muka san masu ƙaramin ƙarfi ne waɗanda mu muka binciko su daga kanmu ba su suka zo ba da kansu yan kwamitin masallaci suka bi suka sassani ta hanyar makwabta gidan wane akwai yara marayu gidan wane haka wane kuma ba wai marayu bane gidansa amma dai gajiyayye ne haka dai yana da bukata ta hanyar haka muka sarrafa wannan nama danye muka rarraba musu raguna kuma kamar hanyar da na fata daga baya kuma da aka sake samun ragona aka sake samun wannan sa da na yi bayanin sa daga baya shi ma kuma muka sake yanka shi sai aka sarrafa shi aka kulla namun ya zanto kashi 100 da wani abu sai aka kai gidajen gyara halinka na yara da ke nan gurin dutse da kuma ina ne sai idris ina ne da gidan yara na tudun maliki ko da kuma asibiti bangaren mata masu fama da yoyon fitsari wannan bayan mun je waɗannan gidajen kurkuku daga bada aka samu wannan su ma don muka tana da su aka dafa nama aka soya shi aka kukkulla aka je haka yan uwa sun bada haɗin kai sosai da sosai da haka muna fatan ubangiji ta ala ya saka wa kowa da alkhairi duk wanda ya bayar da dukiyarsa an sarrafa da ta hanyar da dace kuɗin da suka yi saura a ciki mun sake sabis na na nan masallaci da aka samu ranar kuɗi har yanzu kuma akwai ragowar naira dubu goma a hannuna da ragowar riyal goma na saudiya wani saka shi cikin aljihu ba a samu mu an sarrafa shi ba to wannan kuma za mu sa su cikin ayyukan masallaci ne yau da gobe kenan insha Allah ta'ala amma da duk yan uwa da suka taimaka mana fatan Allah saka kowa da alkhairi kamar yadda muka faɗa wanda ya fi bada kowa kowa ya na ɗaya wajen taimako mai soka shine Bello SKY wanda lokacin ma tafi aikin hajji ba da duk kudin sa kuma na faɗa muku sannan kuma da wani minista mai jiran gafaka daga cikin ministoci da aka baiwa da kwanan nan an nada amma ba riga an abin nan ba ina jin ko an da su ne je ko shekaran jiya an rantsar da su ko wani Alhaji Bala ko Malam Bala yawwa to shi ma ya kawo taimakon sa nan ya kawo mun dala dubu talatin don na hada a cikin waɗancan ayyuka da aka yi da allaji lawali je ga ya bada dubu ashirin daga baya wata baiwar Allah mace ita ma ta bada dubu ashirin ko da nawa ne ko da uku ne ko da hudu ne da manta gaskiya da yan kai ne duka dai amanar su ta zo hannu kuma don mun sa duk ko muna fatan a sa su da addu'a bayan yan uwa da suke yi tawon bayarwa mai naira dubu ɗaya mai dubu biyu mai ɗari biyar mai kowa dai ya taimaka da gurgudun yadda yi Allah sa kawo kowa da alkhairi na manta takardar da yake sa ban karanta ta ba amma sun bani takardar su yan kwamiti a rubuce ya kamata a ce na zo da ita na karanta amma ina ganin dan abin da na faɗa ɗin nan ya wadatar kuma dai sauran kun ji a rediyo kuma insha Allah za mu yi kokari lokaci na gaba mu cewa ayyukan an inganta su sama da yadda suke kowace shekara ya zanto ana samun ci gaba sama da yadda abin da aka yi a baya Allah ta kawo kowa da alkhairi